sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Jama'a masu mu Assalamu alaikum. ku, da wannan la'asariya ta yau Asabar, wadda ta yi daidai da biyu ga watan Oktoba shekara ta dubu biyu da da ashirin 2021 miladiya. Inda yanzu haka agogonmu a nan gundumar Columbia ke cewa karfe goma sha ɗaya na safe. Yusuf Aliyu Harande ke jan ragamar shirin tare da taimakon Sarafilu Hashim Gumel da saura abokan aikinmu. Amma kamun ku ji abin da muke tafe da su bari mu fara muku da kanin labarai. yau asabar masu fafutukar ganin an halatta zubar da ciki sun fito kan tituna don yin zanga-zanga a duk fadin amurka an kaddamar da bincike kan wani kanal na 'yan sandan thailand da ake zargi da kashe wani babban dillalin miyagun kwayoyi babban kungiyar da ke yaƙi da cin hanci da rashawa a china ta faɗi yau asabar cewa tana binciken wani ministan shari'a fuzan hawa kanin labaran da muke tafa da su kenan sai a gyara zama don jin cikakken shirin a bangaren rahotanni kuwa za a ji ikirarin gwamnatin tarayyar najeriya na cewar tana samun nasara a kan yaƙi da 'yan ta'adda tun da dai an yanke layuka amma mutane na kwarai yaka cutarwa su waɗanga da ka aikata ɓannar ga wallahi bai cutar da su ko da nan zuwa indiya a daidai lokacin da najeriya ke bikin zagayewar ranar 'yanci daga turawan mulkin mallaka 'yan kasar kuwa na ganin cewar da sauran jan aiki ina ganin irin soyayya da muke nuna ma wasu daga cikin shugabanninmu da kasar muka nunawa da an samu ci gaba fiye da yadda ake zato. Kaɗan daga cikin rahotanni da muke tafi da su kenan sai a biyo mu sannu a hankali. Bayan nan kuma muna tafi da shirin mu na adawo lafiya wanda baba Yakubu makeri ya shirya kuma zai shigo don ya gabatar. Amma duk mu kai ga waɗannan sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya. Jama'a salamu alaikum ga labaran duniya. Yau Asabar masu fafutukar ganin an halarta zubar da ciki sun fito kan titina a duk fadin Amurka tare da shirya ɗaruruwan zanga-zanga a zaman wani sabon tattaki na mata. da nufin yaƙi da wani hari na ra'ayin mazan jiya da ba a taɓa ganin irinsa ba don hana zubar da ciki yaƙin neman a haramta zubar da ciki ya zama mafi muni tun lokacin da jihar texas ta saka doka a ranar 1 ga watan satumba da ta hana kusan duk zubar da ciki tare da buɗe wata hanyar yaƙi da doka ta mayar da farmaki a majalisa sai dai an samu karancin masu zanga-zanga a wancan lokacin kwanaki biyu kafin kotun kolin amurka wacce za ta yanke hukunci na ƙarshe kan wannan takaddama za ta sake zama kusan kungiyoyi 200 sun yi kira ga masu kare haƙƙin zubar da ciki da su fito su yi amfani da muryoyinsu yadda za a ci daga gaba zuwa gaba za a gudanar da babban taron ne a washington dc babban birnin kasar inda ake sa ran dubban mutane za su yi tattaki zuwa kotun koli wanda kusan shekaru hamsin da suka gabata ta amince da 'yancin mata na zubar da ciki a hukuncin da ta yanke na roe vs wade yanzu kotun wacce tsohon shugaban kasa donald trump ya jirgi alkalai masu ra'ayin mazan jiya da alama a shirye take ta nufi sabanin haka babban binciken da ake yi wa wani kanal na 'yan sandan tailan da ake zargi da kashe wani dillali miyagun kwayoyi ne da yunkurin karɓar rashawa ne da bai tafi daidai ba lamarin da ke haskaka sabon alkawarin da gwamnati gwamnatin ita na yi na sake fasalin rundunar 'yan sandan da ta yi suna da cin hanci da rashawa da kuma mai da hankali kan ƙudirin da yanzu ke gaban majalisar dokokin thailand tsarin mulkin 2017 na thailand wanda mulkin soja ya tsara wanda ya hambar da zaɓaɓɓiyar gwamnatin shekaru uku da suka gabata ya alkawarin gyare-gyare a rundunar 'yan sandan cikin watanni goma sha biyu fiye da shekaru hudu da suka wuce har yanzu 'yan majalisar na muhawara kan wasu bayanai ƙudirin da majalisar ta amince da shi wanda ke ba da shawarar yin garan bawul ga 'yan sandan ya wuce na karatu na farko zuwa na uku da ake bukata a majalisar ranar 24 ga watan fabrairu ko da yake jami'ai ba sa tsammanin za a kada ƙuri'a ta ƙarshe har zuwa shekara mai zuwa shirin zai bukaci amincewar sarki maha kong sarkin tsarin mulkin telan kafin ya fara aiki babbar kungiyar da ke yaƙi da cin hanci da rashawa ta china ta faɗi yau asabar cewa tana binciken wani tsohon ministan shari'a fu ha babban jami'in tsaron cikin gida na baya-bayan da za a gurfanar da shi gaban hukuma a wani gagarumin farmaki kwamitin tsaro na tsare-tsare yana zargin fu da babban laifin take haƙin ɗa'a da dokokin ƙasa a cikin wata sanarwa da bata bayar da wani ƙarin bayani game da binciken ba. Fu tsohon tauraro a fannin aiwatar da doka da oda kuma an gan samunsa don yin sharhi. Shugaba Xi Jinping ya fara aikin tsarkake tsarin tsaron cikin gida na China a bara yana neman tabbatar da 'yan sanda masu gabatar da kara da alkalai su kasance masu aminci da tsafta da zama abin dogaro. Labaran duniya kashi na farko kenan aka saurara, amma kamun mu kai ga kashi na biyu bari mu fara da rahoton mu na farko. A jiya ne dai jamhuriyar Najeriya ta bikin zagayowar ranar samun 'yancin kai daga turawan mulkin mallaka na Burtaniya. Shekaru 61 da suka gabata kenan. Mahukunta a ƙasar sun gabatar da jawabai daban-daban na irin nasarori da aka samu cikin waɗannan shekaru. Amma bayanan jami'an gwamnatin Najeriya kan nasara da ake samu wajen yaƙi da 'yan ta'adda da 'yan bindiga daɗi na sabawa da irin bayanai da mutanen karkara ke yi. yayin da gwamnatin ke cewa dakarun tsaro na birkita lissafin miyagun iri jama'a kuma na cewar miyagun sun sauya dabarar hallaka jama'a da mallake dukiyoyinsu abokin aikinmu nasiru adamu el-hikaya daga birnin tarayya abuja ya aiko muna da ƙarin bayani we are taking the fight to our enemies from all angles Yanzu mukan kai farmaki ne ga makiyanmu har inda suke, kuma a cikin watanni hudu da suka wuce zaratan jami'an tsaronmu sun samu gagarumar nasara. In ji shugaba Buhari a sashen jawabinsa na ranar 'yanci. In the northeast region alone, over 8,000 Boko Haram terrorists have surrendered. shugaban ya nuna murna cewa baya ga nasarar da ya ce jami'an sun cimma kazalika fiye da 'yan boko haram dubu takwas suka yi saranda a arewa maso gabar shugaban ya ce rundunar soja na ci gaba da daukar sabbin jami'ai yayin da ya ba wa rundunar 'yan sanda umarnin a duk shekara har tsawon shekaru shida ta rika daukar sabbin jami'ai dubu goma. to recruit 10,000 police officers annually mutane a jihohin da musamman aka datse layukan su na nuna bukatar sauya dabara daga jami'an tsaro mansur abubakar shugaban wata kungiya ce mai taken zaman lafiya da adalci wata peace and justice a arewa maso yammacin najeriya mu abu da muka da shawara wanda adda haƙƙi ga lalura ga ta yanke sabis ya taimaki mutane a jaye wagga doka ta yanke layuka gaba ɗaya kwata-kwata tunda dai an yanke layuka amma mutane na kwarai yaka cutarwa su waɗanga da ka aikata ɓannan ga wallahi bai cutar da su ko da nan zuwa indiya abin da ɗaya ka cutar da su dokokin da an sa na hana kai mai sauran abubuwa su wannan gaskiya ya yi tasiri to amma duk da ya tasiri da raƙuma suka aiki a za ka haɗa jami'an tsaron da addabin diga da mota helix da jirgi a ce mai raƙumi ya bawaye shi. shi ma shugaban kwamitin amintattu na gamayyar ƙungiyoyin arewa nastura ashir sharif ya ce matukar ba a tantance abin da yake a zahiri ba gwamnati za ta yi ta zuba kuɗi ba sakamako mai tasiri sannan ana kallon yadda gwamnatin nan ta dinga zuwa ta dinga karɓo bashi bashin da ba a taɓa ci ba tun da aka kafa najeriya sannan aka waka dinga ɗora wa mutane haraji kala-kala a ƙasar nan wanda ba ta wanda ta ɗora wa mutanen ƙasar nan haraji ba ji ba gani ba irin wannan gwamnatin amma duk kudaden ka kasa ganin su aikace kace ga sunan ga aikin da aka yi da su kuma ka kalle su ka gani da aikin da ake faɗi ana yi din ba magana an gani yanzu misali ko wannan kudin da ake cewa ana neman wai naira biliyan dubu bakwai wai na corona din nan ina corona take kashe mutanen da wannan ta'addancin yake kashewa rashin shugabanci ne kurin shi ne janyo wannan al'amari kaga an kasa ya kasa ci ya kasa cinyewa kuma da wasu shafafu da mai da suke kewa da gwamnati wanda duk abin da suka yi ba za a bincike su ba kuma ba ruwan kowa da su sai dai a kalle su a kyale su shine janyo kaga aikin yaƙi wa yaƙi tafiya akalla dai gwamnatin zamfara ta dawo da sadarwar salula a gusau babban birnin jihar inda mutan munya a jihar neja ke cewa su ma a bikadunsu don miyagu kan yi kisa a yankin ba hanyar ankarar da jami'ai nasiru adamu hikaya murar amurka daga abuja najeriya ka ubangiji allah ya kawo muna mafita baki daya Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai labaran duniya kashi na biyu. sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya a Tony Guterres ya faɗa firaministan habasha cewa habasha ba ta da hurumin kore jami'ai bakwai na hukumar aikin jin kai na majalisar ɗinkin duniya a jiya juma'a ne guterres ya faɗa shugaban na habasha cewa duniya ba ta yi na'am da shawarar habasha ba na koren manyan jami'an majalisar ɗinkin duniya a cewar mataimakin kakakin majalisar ɗinkin duniya farhan haq haq ya ce ofishin lauyan majalisar ɗinkin duniya ya aike da sako zuwa ga ofishin jakadancin habasha a majalisar ɗinkin duniya a new york je juma'a yana mai cewa duba a matsayin da ɗaɗɗiyar doka wannan doka ba za ta yi aiki ba akan ma'aikatan majalisar ɗinkin duniya shekaran jiya alhamis ne dai habasha ta sanar da korar wasu jami'an majalisar ɗinkin duniya wadda ta ba su sa'o'i saba'in da biyu su bar kasar ma'aikatar harkokin wajen habashi ta zargi mutanen bakwai da shishigi a cikin harkokin ƙasarta. ta daga ƙarshe burkina faso ta dakatar da wata ƙungiyar ƙasar norway mai taimakawa 'yan gudun hijira da gudanar da aikin jin kai a ƙasar tana nuni da wata hira mai gauni da ƙungiyar ta a kafafen yaɗa labarai ciki har da murya amurka jiya juma'a ne gwamnatin burkina faso ta sanar da dakatar da ƙungiyar norway refugee council nrc gudanar da harkokinta a cikin ƙasar. a cikin wata wasiƙa daga ministan harkokin ayyukan jin kai helen machal ta ce gwamnati ta ambato hira da wakilin kungiyar yayi da murya amurka da jaridar ƙasar faransa ta le monde a matsayin dalilin da yasa aka dakatar da ayyukan kungiyar kungiyar ta nrc kungiyar ta nrc ta faɗa a wata sanarwa cewa tana ƙoƙarin tattaunawa da gwamnati domin shawo kan damuwar da suke ciki su ci gaba da gudanar da ayyukansu cikin mutunci da yin aiki tare da kuma aikinsa na jin Labaran duniya kenan aka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. kuma bar mu shiga duniyar rahotanni. Duk a cikin batun na samun 'yancin kai daga turawan mulkin mallaka da Najeriya ta yi, kimanin shekaru 61 da suka gabata. Al'ummar ƙasar ciki har da ƙungiyoyi masu zaman kansu suna bayyana rawa da kowanne ɗan ƙasar zai iya takawa wajen samun haɗin kai da kishin ƙasar, wanda su ne jigo a wajen samun ci gaba mai ɗorewa. Daga birnin tarayya Abuja, wakiliyarmu Shamsiya Hamza Ibrahim ta aiko muna da ƙarin bayani. A jawabinsa ga manema labaru shugaban wata kungiya mai zaman kanta ta wan Najeriya da ke rajan an samu haɗin kai a Najeriya Muhammad Sale Hassan ya bayyana cewa yanayin ƙalubalen da ƙasar ta tsinci kanta kamata ya yi kowanne ɗan ƙasa ya fito ya nuna kishi don a gudu tare a kuma tsira tare. Yanayin yanda ƙasa take ciki yanzu lokaci ne da ya kamata dukkan ɗan Najeriya ya tashi wa ƙasansa. ya nuna wa ƙasar shi soyayya ya nuna wa shugabanni biyayya abin da ya kamata kenan saboda yanzu abin da yake faruwa a ƙasar mu ba abu ne wanda za ka ce wai a'a za a bar ma shugabanni ko za a bar mu wani ba a'a wannan abu ne da ya kamata dukanmu mu tashi gaba ɗaya mu miƙe mu tsaya mu tsaya wa ƙasanmu mu tana buƙatar mu yanzu kuma muna buƙatar ƙasanmu a yanzu yawanci abubuwa matsalolin da suke faruwa a cikin ƙasan nan ba wani abu bane rashin nuna wa ƙasa soyayya ne idan da dukan 'yan ƙasan nan za mu zama abin da bature yake kira cewa patriotic kishin ƙasa to rashin kishin ƙasa yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke kawo matsaloli matsaloli a cikin ƙasar nan. Duk da tarin kalubalen da ƙasar ke ciki a yanzu, a cewar Umar Kairi Ilyasu Najeriya za ta iya zama ƙasar da aka daɗe ana mafarki. Ina ganin abin da ya dace da farko shine mu san cewa duk wani ɗan ƙasa yana da wajibci a kan shi ya zama yana kishin ƙasarsa. Duk wannan kishin da mutum zai nuna shine zai nuna kansa ɗan ƙasa. Ya zama muna kallon me za mu yi wa ƙasar ita kanta ba wai kullum mu dinga kallon me ƙasar za ta yi mana ba. Sannan kuma ya zama muna yi wa ƙasar soyayyar da za ta janyo mu gyara wasu abubuwa da yawa a cikin ƙasar. ina ganin irin soyayya da muke nuna ma wasu daga cikin mu da kasar muka nunawa da an samu ci gaba fiye da yadda ake zato sannan mu haɗa kanmu mu dinga kallon ya za mu yi mu taimaki kasar bar yadda take yanzu ta kai wani matsayi a gaba hakan zai sama mana ci gaba fiye da yadda muke tunani sannan mu dinga rage yawaita korafi akan shugabanninmu mu kasance masu yi musu addu'a masu kuma tunanin menene za mu yi shi a matsayin shawara ko gyara wanda zai kawo ci gaban kasar mu baki daya lawan baba otu da aka fi sani da digital elder yayi kira ga shugabanni da su guji sanya sanya son rai wajen shugabantar al'ummarsu. Farko ya zama to kana da kishi bayan cin nan kuma kasar tana zuciyarka. Amma fari idan aka ce ko da yaushe wannan shugaba ya zo yan kasar su ce a ba zai yi komai ba a ai bai isa ba a ai ba zai yi ba a ba daga jinsin mu bane wasu su ce ba musulmi bane wasu su ce ba kirista bane wasu su ce wannan wasu su ce kabila kaza idan mutukar ba mu cire irin wannan a zuciyar mu ba Najeriya ba za ta kai inda ya kamata kai kamar sauran kasashen duniya ba domin samun yanci yau shekara 61 kamata yi a ce akwai abubuwa da dama da muke inganta shi a kasar nan. Kazalika shugaba Muhammadu Buhari cikin jawabinsa na murnar zagayowar ranar da kasar ta samu 'yancin kai shekaru 61 kenan ya buƙaci 'yan kasar da su ci gaba da bada haɗin kai wajen samun Najeriya dunkulalliya tare da ƙari kan cewa gwamnatinsa ba za ta yi ƙasa a gwiwa ba wajen hukunta duk wanda ke neman raba ƙasar. Shamsiyya Hamza Ibrahim muryar Amurka daga Abuja Abuja, Najeriya. Daga batun 'yancin kai sai na 'yancin walwala, inda gwamnatin jihar Zamfara ta bayyanar da irin nasarori da ta ce ta samu tun bayan katse layukan sadarwa da aka yi a jihar a 'yan kwanakin baya da suka gabata. Duk kuwa da cewar masana fannin tsaro na ganin babu wata nasara da za a iya samu a ɗaukar matakai makamantan hakan. Don kuwa katse layukan sadarwa bai hana miyagun gabatar da ayyukansu ba. Wakilinmu a jihar Zamfara, Sani Shu'aibu Manumfashi, ya yi komuna da ƙarin bayani. A jiya da rana ne dai aka buɗe waɗannan layuka kamar yadda kwamishinan watsa labarai na jihar Alhaji Ibrahim Dosara ya bayyana mani. An dawo da shi duma a ɗaya ga watan Oktoba domin a ba al'ummar jihar Zamfara dama a cikin garin Gusau a gudanar da harkokin kasuwanci da hulɗeɗeniya bayan da gwamnati ta yi nazari ta ga cewar mutane sun ba ta haɗin kai da goyon baya da addu'o'i kuma har aka samu gagarumar nasara wannan shine dalilin da ya sa gwamnati ta ci gaba da ta fara buɗe Gusau idan an samu wani wuri kuma inda aka samu ingancin tsaro kuma gwamnati ta gamsu za ta sake buɗe wani. wato yanzu abin ya kadaita ne kawai ga babban birnin jihar kenan kawai Eh babban birnin jiha shine kadai aka yadda a buɗe malayukan zuwa amma gwamnati tana da kuduri a duk wata ƙaramar hukumar mulki aka ga cewar an samu ingancin tsaro da zaman lafiya da kwanciyar hankali za ta ba da umarni a buɗe layukan sadaswa domin a sauwaƙa ma jama'a halin da ake ciki. waɗanne irin alfanu ko tasiri aka samu dangane da rufe waɗannan layuka? An samu tasiri alfanu da dama. Alal misali, rufe layukan sada zuwa dinnan ya taimaka kwarai da gaske wajen ba jami'an tsaro damar shiga dazuka babu fargabar a yi musu kwanton bauna suke gudanar da ayyukansu a cikin kwanciyar hankali da natsuwa. Na biyu sabili da wannan datsewar da aka yi an samu kama fiye da mutane dubu waɗanda suke infoma ne masu ba da bayanan sirri ga su 'yan ta'adda ta yadda za a kai farmaki ga jama'a da kuma sace su ko kuma sace dukiyoyinsu a sabili da wannan mataki da aka ɗauka an samu ragowar ta'asa da ake yi ta kisan mutane da sace su ana garkuwa da su da kuma ainihin lalata musu dukiyoyi a ba mu ce ga baki ɗaya ba wannan abu da muka ɗauka ya warkar da matsalar tsaro da ake yi a'a kuma da izinin Allah gwamnatin tarayya da ta jihar zamfara da kuma jami'an tsaro suna nan suna gudanar da aiki bisa ga yadda rundunonin sojojin Najeriya suka tsara idan aka kammala wannan tsari da aka yi al'umma za su ga cewar abin ya yi fa'ida fiye da yadda ake zato. Shin ko yaya mazauna zamfara suka ji da dawowa da waɗannan layukan tarho? ai abin da na ji tamkar mutum kila yana lahira ne a ce ga ya dawo duniya domin rayuwa ta yi sai a hankali kusan abin da za kana tunanin cikin minti uku ka yi shi amma yanzu sai ka ɗauki yini kana nema ne ka ka samu ne misali kaga ko wasu abu irin haka nau ya lalace shekaran ji amma sau ɗaya nake a turo min kwat da sai na je Kaduna an turo min kwat ɗin sannan in dawo zan fara yanzu alhamdulillah ana ɗaya eh, ana dawa da nan sakan goma na gyara matsala ita ma wannan baiwa fa'alar cike take da farin ciki. Suna na Samira Bello daga Gusau. A hakikanin gaskiya mun ji daɗi sosai da buɗe wannan network da aka yi saboda mu da 'yan YouTube mun sha wahala sosai saboda ta nan muka samu abin da mun ci to saboda rufe network ɗin da an kai gaskiya mun shiga cikin matsanancin damuwa. Amma ina mai tabbatar muku yau ɗin nan da an ka saki network da na samu subscribers sun kusa guda ɗari. Waya tafi da gidanka a najeriya dai ta riga ta zama jiki sanshi abu malfashi murai amurka daga gusau a najeriya to baki daya allah subhanahu wa ta'ala ya kamu na mafita har yanzu dai kuna tare ne da sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington gundumar columbia yanzu kuma ga shirinmu na gaba matafiya a dawo lafiya Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba ya ku makeri ne daga nan birnin Washington DC yake sallama da ku a daidai wannan lokacin. A yau shirin zai fara ne da duban wasu alƙaluma da aka fitar a kasar Ghana. Inda alkaluman suka ce hatsarin ababen hawa ya kashe sama da mutum 1,700 a cikin wata shidan farkon wannan shekara a kasar Ghana. hatsarin ababen hawa 9,520 ya ritsa kan motoci 16,226 daga ranar farko ga watan janairu zuwa 31 ga watan yulin wannan shekara inda hatsarin ya kashe sama da mutum 1,700 kana ya raunata wasu 9,299 a cewar sashen 'yan sanda masu kula da motoci na rundunar 'yan sandar ghana shugaban ilmantarwa da nazari da kuma horaswa a ma'aikatar 'yan sandan motocin superintendent alexander obin ya ce halayen mutane kamar shan barasa tuki cikin gajiya tukin ganganci tuki mai hadari yawan gudu satar hannu da bai dace ba masu tafiya da sawu rikici tsakanin motoci suna cikin manyan dalilan da ke kai ga fadawa cikin hatsarin mota. ya ce halayen direbobi a yanzu da munanan hatsarin mota da ke tattare da halayen nasu da mace-mace da jiwa mutane rauni kala-kala da lalata dukiyoyi ya sa dole kowa ya haɗa hannu wurin cimma manufa ɗaya na rage yawan hatsara a cikin ƙasar. Superintendent Obin ya yi kira ga masu ruwa da tsaki a masana'antar hanyoyi da sufuri da su haɗa hannu da 'yan sanda su nemi hanya mai ɗorewa ta magance wannan matsala a cikin ƙasar. Superintendent Obin ya yi wannan kira ne a wurin wani taron bita wa masu hawan babura da wata da wata kungiya Global Ghana ta shirya da haɗin gwiwar rundunar 'yan sandan motocin. Ya ce tsarin kai komo lamun lafiya da aka gindaya kamar wayarwa da tunasarwa da ba da horo da kuma horar da direbobi a kan kare kansu amma kuma suna da matukar tasiri da inganci wurin sauya halin da masu amfani da babura sukan fada yayin hatsari. amurka tarayyar najeriya kuma za mu ji cewa majalisar dattawan kasar ta ayyana dokar ta ɓaci a kan hanyoyin jihar ninja saboda lalacewar da hanyoyin suka yi lamarin da ke haddasa asarar rayuka da dama jihar Niger da tafi kowace jihar Najeriya yawan hanyoyin tarayya tana fama da lalacewar hanyoyi. Kana matafiya da ke amfani da hanyoyin suna kokawa a kan kawo musu ɗauki ga wannan lamari. Wakiliyar sashen Hausa a Abuja Madina Dauda ta haɗa rahoto akan wannan batu. Mataimakin mai tsawatarwa a majalisar dattawa, Sanata Aliyu Sabbi Abdullahi, mai wakiltar Neja ta Arewa ne ya kawo ƙudurin inda ya nemi gwamnatin tarayya ta yi maza maza ta fitar da wasu makudan kuɗaɗe har naira biliyan ɗari uku cikin gaggawa domin a ceto hanyoyin jihar. Sabbi ya ce hanyoyin gwamnatin tarayya sun kai tsawon kilomita dubu talatin da biyu da 'yan kai kuma dukkan su a lalace suke matuka. Zan ce a tsakan hanya akwai inda gaskiya ko yanzu idan an ce motoci su bi wurin ina jin cikin kwana ɗaya biyu in an kai na uku an a hanyar nan ya bantake kuma bayan haka inda aka riga aka ware gyara ba a gama ba muddin sun harabi za su je su rusa ayyukan da aka yi to hasaran wa kuma ga matsalar samun kudi kuma wannan aikin bashi aka ɗauko Daya cikin matafiya da ke yawan bin waɗannan hanyoyi idan zai tafiya zuwa jihohin kudancin ƙasar nan ya ƙara jaddada yadda hanyoyin suke yana mai cewa. Da farko sunana Musa Muhammad ni mutumin kaduna ne amma daga kano nake zan je lagos ni direban trailer ne so matsala abin da yake faruwa gaskiya dukiyoyin mutane suna muna yawan asara motoci na faduwa ga tanki ya fadi da kaya kwanci na ya fadi da kaya bodi ya bare sakamakon hanya babu kyau to yanzu wannan matsalar ba ma wai iya nan bane yanzu lakwaje su ma suna nan an kulle hanya bidda an kulle hanya makwa an kulle hanya mu a takura muke saboda zagaye ne amma wanda ya tashi da kaduna zai je hanyar lagos da kai da taso da kaduna zaka zo nan kafin ka zo nan jiko junction domin wanda ya tashi daga birnin gwari insha Allah shi wance ya wuce ta gina direban trailer Musa Muhammad kenan to a lokacin da yake mai da martani akan wannan batun Sanata Sabi Abdullahi ya ce idan ba a yi waɗannan ayyuka a cikin gaddawa ba to hanyoyin za su gagara biyuwa sai an nemi yadda za a samar da wasu hanyoyi domin masu safarar neman arziki su samu biyan bukatun yau da kullum. Tunda hanyar ƙasa ke amfani da ita, ashe ko ya waje ba ƙasa ta gyara hanyoyin nan. don ta rage ma mu mazauna jiha wahalar da muke sha wurin yan guntayen kasuwancin da mutane ke yi yanzu ga cikin kwana hudun nan da ya wuce yawanci garuruwan nan da ke tsaka-tsaki inda aka samu wannan matsalolin ba sun yi sun yi tafiye ta su ba kuma ko kana son ka je ka yi zagaye kowane irin zagaye ka je ka yi duk an tattare hanya to ya kenan to shi yasa muka zo muka nemi izini bisa gaggawuci da ke cikin wannan al'amari aka kuma bamu dama muka gabatar da wannan kuduri ah, na cewa lallai wannan matsalan babban matsala ne kuma ya kamata a ɗauki mataki na gaggawa 'yan majalisar dattawan sun nuna alhininsu da yadda hanyoyin suka lalace matuƙa tare da yin kira da a gaggauta kai ɗauki. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. da madina dauda duka duka kuma a nan za dakatar da shirin namu na yau sai kuma mako mai zuwa idan allah ya kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shiri yanzu a madadin madina dauda da ma daukacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka musamman hailu haili da daidaita mu da sautin shirin baba ya kuma da na shirya na kuma gabatar daga nan washington da ke sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya haka muka zo ga shirinmu na ƙarshe labaran duniya a takaice. Ko asabar masu fafutukar ganin an halarta zubar da ciki sun fito kan tituna a duk faɗin Amurka tare da shirya ruwan zanga-zanga a zaman wani sabon tattaki na mata da nufin yaƙi da wani hari na ra'ayin mazan jiya da ba a taɓa ganin irinsa ba don hana zubar da ciki. yakin neman a haramta zubar da ciki ya zama mafi muni tun lokacin da jihar texas ta saka doka a ranar 1 ga watan satumba da ta hana kusan duk zubar da ciki tare da buɗe wata hanyar yaƙi da doka ta mayar da farmaki a majalisa sai dai an samu karancin masu zanga-zanga a wancan lokacin babban binciken da ake yi wa wani kanal na 'yan sandan thailand da ake zargi da kashe wani dillalin miyagun kwayoyi ne da yunkurin karɓar rashawa ne da bai tafi daidai ba lamarin da ke haskaka sabon alkawarin da gwamnatin ita na yi na sake fasalin rundunar 'yan sandan da ta yi suna da cin hanci da rashawa da kuma mai da hankali kan kudirin da yanzu ke gaban majalisar dokokin thailand masu sauraro baki daya iyakacin abin da shirin ya kunsa kenan a yanzu sai kuma idan allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu cikin mu na karfe tara da rabi agogon Najeriya Nijar Kamaru. Karfe takwas da rabi kenan agogon GMT da Ghana. Za ku ji mu ɗauke da wasu rahotanni. Yanzu a madadin abokin aikin nawa Sarfilu Hashim Gumel da ya taya ni gabatar da shirin. Sai wanda ya daidaita mana sauti, hailu haile, ni ne naku. yusuf aliyu harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin washington gundumar columbia bis salam